assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma na tafi da wani sabon bidiyo wanda za mu magana akan yaya za ka yi dukiyarka ta ci gaba ko ta haɓaka a ɓangaren kasuwancinka kaga dukinka kullum tana ƙara ɗaukaka tana ƙara ci gaba yau wannan maganar da muke tafi da shi kenan a farko idan kai sabo ne a channel ɗinmu ba ka yi subscribing ba muna roƙo ka danna subscribe domin samun bidiyoyinmu wanda muke faɗakar da junanmu da yadda za mu samu ga mun ci gaba alhamdulillah rabbil alamin farko dai nukɗan farko akan yadda za ka yi ka ga ka ya ci gaba shine a matsayinka na ɗan kasuwa kada ka yadda da bashi kada ka yadda ka karɓo bashin banki because wannan yana rusa kasuwanci ne ga baki ɗaya idan kana so ka ga arzikinka ko dukiyanka ta ci gaba to kada ka yadda ka je ka karɓi bashin mutanen nan mutanen banki because zan iya faɗa maka a rayuwana dai na kasuwanci da zama na da 'yan kasuwa wallahi ni ban taɓa ganin mutumin da ya karɓi bashin banki ya rabu da wannan bashin lami lafiya ban taɓa ganin shi ba wannan shine maganan gaskiya da zan faɗa maka a garinmu a maraba eh, international market da ke maraba na yi zama a cikin wannan kasuwa na yi zaman kusan sakataren wannan kasuwa su na san bankuna da dama da suka dinga zuwa irin microfinance bank din nan da suke zuwa lokacin da za zo maka za zo maka da sake fuska da neman ka zo ka shiga kaza kaza kaza ka zo ka shigan ka karɓi kuɗin nasu kana karɓa kuma shi ke mai da kai wani ɗan iska ɗan iska an dinga takura maka ana maka kaza gobe kuma ga kuɗin zai kai time ɗin da ya kamata ka gama biyan su mutum ya kasa gama biyan su da yawa daga cikin 'yan kasuwa an musu wulakanci wayansu an ɗaure su wayansu an musu abubuwan da ba wayansu har yanzu bashin banki na nan tare da su kuma ruwan bai tsayu ba kaga wannan abu ne wanda yake ya sa ɗan abin da suke da shi a baya ma ya zo ya ruguje ya lalace wannan idan mutum yana so ko ya kiyaye faruwar irin haka to ya guji neman kuɗin wa'annan mutane wannan shine kawai solution mafi sauki abu mai dan sauki sauki a harkar da zaka iya karban bashi wajen bunkasa dukiyarka shine ka karba a hannun wani in wani zai iya taimaka maka dan uwanka ko yayanka ko babanka ko mamanka ko waye zai iya baka to sai ka haɓaka ka samu ci gaba dukiyar naka ya iya dan ci gaba zan iya tunawa a tarihin ɗangote muna jin labari cewa kakan shi ne ko baban shi ne wani ne ya ɗauki kuɗi ya bashi ya ce je ya juya kuma da ya ci gaba da juya Allah ta'ala ya kaddare ka ga inda arzikin na shi ya baka amma ba ta hanyar banki ba kada ka yi tunanin za ka karɓo bashin banki ka haɗa da dukiyanka kuma ka ga wai dukiyanka ka ga <laughs> ya ci gaba yanzu ga misali na farko buba galadima ya karɓi bashin bankin mutane ka duba irin tirarin da aka mishi ba wani zancen tirarin cewa wai gwamnati tana so ta mishi wani abu inda bai karɓa ba bankin ba su taɓa zuwa ba kuma su banki idan ka karɓi kuɗinsu wannan res ɗin na nan na ta ci gaba wannan ah, su koda nawa ne za su yi share ga shekara da shekaru ka ga daga baya su dawo to shi ana magana shekara kusan goma sha tara nawa kenan kake ganin zai taru a kuɗin nasu da ya rage ka kuɗi ne sosai so a harkar neman kuɗi ka kiyaye karɓan bashi musamman ma dai na banki magana na biyu shine ka fara saving ɗin kuɗi ko ya ne ne ɗan abin da kake da shi ka dinga ɗan yin asusu kana ijewa asusu a na wannan zamani da ake cusa kuɗi kake ijewa mutane suka iya in abu ya zo mutum ka izo da da je fasa ko ka sami koda a bankin nema akwai mutanen banki da suke zuwa suke karban kuɗi a gurinka kullum kullum za ka dinga basu in ka yi a matsayin naira ɗari biyar biyar za ka dinga basu kullum za su karɓi ɗari biyar kullum su su karɓi ɗari biyar su kuma a ko wata ne ko ko in ka zo za ka karɓi kuɗi ne gabaki ɗaya akwai nasu fasancin ɗin wai ko zubin farko ne akwai irin wa'annan dai da suke irin wannan kasuwancin kowa ya san su mata ne suke yawo ko ko su ma maza ne to ka samu mai amana daga cikinsu ka dinga ba da kuɗinka irin wannan in kuma kana ganin kai zaka iya ije kuɗin naka duk wata ko ko kullum kullum kana ije wani abu a ciki to lalle wannan zai amfane ka sosai ran da ka tashi budewa za ka ga kuɗin ka ya taso ya zama kana da kuɗi kana da jari ko ku jarin naka ya dan haɓaku ya ƙaru wannan hanya ne wanda yake 'yan kasuwa da dama sukan kin aikata irin wannan kuma yakan sababa mushkiloli kada ka zama na irin mutanen nan da suke zuwa suke harkan kasuwanci ina so yi magana da ƙananan 'yan kasuwa waɗanda suke tahowa daga arewa irin yankin sokoto zamfara da sauransu nan dai mutum zai zo irin yankin abuja lagos port harcourt da ya zo ya nemi kuɗi sai ya tara kuɗi ka gashi da dubu ɗaruruwa ya kama hanya sai je gida sai ya je ya zauna ya wata biyu wata uku wata hudu a gidan sai an cinye kuɗin kaf sa'annan kuma ya ƙara juya ya ƙara wani sabon wahala wannan a harkar neman kuɗi wannan ba harka bane da ke sababa mutum ya iya tara wani abu sai ga tsufa ya zo maka kuma ka rasa ba abin da ka tara baka je komai ba wannan hanya yana da kyau eh, mutanenmu a nuna musu yaya ake harkar neman kuɗi da kuma yadda ake saving wannan hanya da suke bi mutum da ya dan samu wani abu ya je ya kashe a lokacin guda ga baki daya wannan bai dace ba kuma yana da kyau ga duk mai neman kuɗi san wannan al'amari ɗin sa'annan idan kai mai harkan wato aikin gwamnati ne za ka yi tunanin cewa to kai ai ba ɗan kasuwa ba ne yaya za a yi kai ka dinga tara wani abu to a yanzu banki sun bullo da wasu tsari wanda za ka iya zuwa a duk cikin dan salarin da kake samu ana saving wani abu ko da naira dubu ɗaya ne kada ka rena ta ka ce duk wata a dinga cire naira dubu ɗaya ana ijiyewa kuɗinka ko dubu biyu a cikin salarin ka salarin ka na zuwa a cire a iji sai lokacin da kai ritaya za ka zo ka karɓi wannan kuɗin sai ka ga lokacin da ka gama kai ritaya daga aikin gwamnatin sai ka ga ka samu wani kuɗi maƙudai wanda zai iya sababawa ka kama harkar kasuwanci da shi ko kuma ka shiga wani abu na daban sa'annan wannan hanya zai sa mutum ya samu wani abu abinda nake son faɗa na gaba shine wato mutum ya ƙoƙarin investing ka ƙoƙari kana shiga harkan ah, irin stock marketing da ake yi a intanet wanda kuɗi ne mutum yake samu kana kwanci a gidanka kana bacci kuɗin ka zai dinga zuwa maka yana shiga saboda ka saka jarinka kuma duk wata ka abu da zuwa maka ba tare da kai ka sha wahala ba kuma ɗan abin da ke zuwan nan zai iya yiwa ka ci da kanka sha da kanka mutum ya dinga tunanin lokacin tsufan shi in tsufan ka ya zo me kake ganin ka tara koko me kake ganin zai ciyar da kai ko me kake ganin zai lura da wannan tsufan naka abinda mutanen mu ba su lura da shi ba kenan wanda in ka lura da mutanen kasashen irin italy ko germany da france muna kallon su a tv da yadda suke maganganu da abin da suke yi na harkar da suke tsara wa kansu rayuwa ko kafin tsufan su ya zo mutum yakan kokarin ya shiga irin wa'annan harkar stock marketing din ne wanda duk wata ko da kana gida ko mun tsufan ka za ga wannan kuɗi na zuwa maka zai ishe ka ka ci da kai da iyalanka da sauransu wanda kuma har ka iya taimaka ma wani musamman ma ka shiga da ɗan kuɗi mai ɗan gwabi-gwabi mutane su dinga tunanin irin wannan kada mutum ya zama na tsufan shi ya zo kuma ya zama ya ta'allaka zuwa ga ya'yansa ko ko familinsa su ne za su ci da shi su sha da shi wannan abu ne wanda ya kamata lallai a yi dubi zuwa gare shi kada ka zama irin dattijon da zai zama na irin wannan mutanen da yanzu ka duba gwamnatocinmu musu suna ta kokarin wulakanta su masu barace-barace akan titi da sauransu gwamnatoci na eh, gwamnatin jihar nasarawa da jigawa da niger da kano da sauransu dai suna ta kokarin kokarin su kori irin wayannan bayan allah wanda kuma kowa ya sani jihohinmu su ne wayanda ba su kokarin eh, investing irin wa'annan kasuwancin da ko in ce wa'annan sana'o'in ba to idan muna so al'ummanmu su gyaru al'ummar al'ummanmu su samu damar riƙe kansu da kansu nan gaba ya za a kaga ya kamata mu nuna musu hanyoyin da ya kamata su yi domin kiyaye irin wannan ko ta faru amma um, sa'annan eh, abu da nake so faɗa a kan shi ne wanda zai sanya kuɗinka ya haɓaka kuɗinka ya ɗaukaku shi ne ƙoƙarin kana karatu akan harkar kasuwanci kada ka dinga tunanin irin kasuwancin da muka dinga yi a baya da can harkan wankin hula harkan ƙira eh, eh, ko kuma wani al'amari yadda kake a da hakan shine kuma kake ba wani canji ba wani samun ci gaba a'a ka dinga kokarin kana kan taltafai ko ko kana neman wa'insu abokanai kuna shawarwari da su ya za a yi ka eh, kasuwancin naka ya ci gaba ko kuma wani al'amari to wannan zai kawo maka wani ci gaba na wani duk da an ce mai yin shawara da mutane ah, bai zama yana da sirri amma kuma abubuwan abubuwansa bai taɓa lalacewa idan ko kana ƙoƙarin ka tuntuɓa wayansu ya za a yi a kawo ci gaba ya za mu samu wani abu to zai zama na kasuwanci kana ci gaba kuma kana samu wani abu ka na ƙaruwa yana zuwa sosai wannan hanya zai sa jarinka ya ɗaukaku kuma ya ƙaru karanta littattafai da kuma tambayin mutane waɗanda suka ci gaba ko suke da ci gaba a harkan kasuwancinsu wanda su kasuwancinsu ya ɗabaƙo ka ɗambaye su yaya kai ya suka yi har suka kai zuwa ga wannan ci gaba ɗin sa'annan abu da nake so in faɗa na ƙarshe a nan gudun shine al'ummar mu sai mutum ya dage ya sa ƙarfin gwiwa akan yana neman ci gaban kansa da kansu sai ka struggling ka dage ba wanda zai zo maka dole kai ne zaka yi da kanka to dole sai ka yi ka dage kana kokarin wato sa kasuwancinka ya ci gaba sa'annan ka ga wannan kasuwancin naka ya ci gaba kuma dukiyanka ta ci gaba ta karu wannan shi ne abin da ake bukata a harkar kasuwanci ba kullum yadda kake a da ba hakan ne in aka zo shekara mai zuwa hakan ne wata shekara mai zuwa hakan ne babu wani ci gaba a tare da kai a'a yana da kyau ka dinga kokarin jarba abubuwa idan yau kana wannan kasuwancin ne gobe ka tuntuba kai bincike ya za a yi a sami wata kasuwancin da ta fi naka inda mutanen wa'insu suka ɗanfi mutanen mu kenan kullum mutum ya zauna akan kasuwanci guda ɗaya baya tunanin kokarin canja wata kasuwa a shi yadda aka san wannan ita ce sana'an gidanmu ko ko abin da aka muka gada kenan baya tunanin wani hanya da za a yi ya kawo wani ci gaba a cikin al'ummarsu ko kuma ci gaba a harkan kasuwancin nasu so lallai wannan yana danƙwafa mutane amma aka yi wannan to sai ga arzikin mutane na haɓakuwa kuma ana samun ci gaba a nake cewa wasu alaikum wa rahmatullah